والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يو أشرين دبير دوتا الجماعة الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ya yi daidai da talatin ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi muna cikin kitabu a hadisul anbiya muna cikin hadisin nan babun haddasana musa bin isma'il to shi nan hadisi na dubu uku da dari uku da sittin da tara بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن عنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم نعم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي عن كربونة عمرو بن سليم الزرقي أخبرني أبو حميد الساعدي رضي نعم. الله عنه أنهم قالوا wato shi abu humayin ansa'idi ya bada labari Allah ya ƙara masa yadda cewa lalle sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sun ce ya rasulallah ya rasulallah kaifa nusalli alai ya ya za mu yi salati a gare ka mun san yadda za mu yi maka sallama ya rasulallah amma salati ne ba mu san yadda za mu yi ba an gane ko tunda Allah ta'ala ya ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima an gane ko lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kuka yi imani sallu alaihi ku yi salati a gare shi wa sallimu taslima kuma ku yi sallama a gare shi bayan sallama to kaga Allah ya ce a yi salati ga annabi to ya rasulullah Allah ya ce ma salati yaya za mu yi ma salati فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Kulu Allahumma salli ala Muhammadin ya ce ku ce, Ya Allah ka yi salati ga Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyati da matayensa da zuri'ansa, kama sallaita ala Ali Ibrahim, kamar yadda ka yi salati ga iyalan annabi Ibrahim wa barik ala Muhammad kuma ka yi albarka ga Muhammad wa azwajihi wa zurriyati da matayensa da zuri'ansa. kama barakta ala ali ibrahim kamar yadda kai albarka ga iyalan ibrahim innaka hamidun majid lalle kai abin yabo ne mai girma kun gane ko to wannan shine abin da manzon Allah ya karantar da sahabbai da suka tambaye shi yaya za mu yi salati a gare ka kada mu manta sahabban manzon Allah larabawa ne sannan wasu daga cikin su shawa ne suna wato suna magana ne da luga fusaha luga wanda ya fi kowane luga fasaha to ga shi Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ce a yi salati ga annabi kaga da larabawa ne sun san nan salati kenan ba sa buƙatar su tambayi manzo Allah ya ya za a yi salati ko da kawai sai su yi salati kawai ba tare da sun tambaya ba kamar sai ga sahabbai sun tambayi manzo Allah Allah ya ce mu yi salati ka koya mana yadda za mu yi kaga wannan ya nuna kenan ba a wadatuwa da alkur'ani shi kadai dole mutum na buƙatan wato ya nemi taimako da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wajen fassara mishi alkur'ani shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa ma anzalna alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi talafu fihi ba mu sauka maka da littafi ba ya rasulullah illa tubayyana lahum allazi talafu fi sai dan kai musu bayanin abin da suke sabani akan shi yanzu an ce ayi salati ya za a yi salatin an gani idan an bar mutane an ce su yi salatin za a yi ta samun sabani to yanzu yaya za a yi a samu raba gardama to sai sahabbai ka ce bari a raba gardama manzo Allah ya koya mana yadda za a yi salatin kun gane wannan ayi to shine sai manzo Allah yake cewa qulu Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kun gane wannan ko na'am kaga sai manzo Allah ya koya musu yanda za a yi yin salati idan ka gamu da mai Qur'ani zalla ka tambaye shi ya za a yi salati ga annabi A gane zai ta bandan bandan نعم حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال نعم حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو فروة قرة مسلم بن سالم الحمزاني أبو فروة نعم يسي قروة قرة إيه قرة نيسي حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم نعم يسي أبو قرة إيه نعم فروة قروة سوى نيني ما سقرة نعم نعم mutane ne ko? Na'am. Anta ga zalik? Maji Na'am, haddasana Abu Farwa bin Muslim bin Salim Alhamzani. Eh, Muslim bin Salim Alhamzani, ƙala ya ce, haddasani Abdullah sami Abdurrahman bin Abi Laila. Cewa bin Isa yana cewa ya ji Abdullah bin Abdurrahman. Ya laqiyani ka'ab bin Ujira. wato babban sahabi ka'ab bin ujra ya gamu da ni Ala فقال على أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فزن باك وني كوتا با باك سون باك wani kyauta da na naji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka kenan ba kyautan kuɗi ba ne. kyauta ne na ilimi ba kun baka so baka wani kyauta da na naji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai nace bala eh ina so ga mun ka bani kyautan fa adi hali ka bani kyautan na'am fa qala sa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qulna yace mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ce ya rasulullah ya rasulullah ya manzon Allah kaifa nusalli kaifa salatu alaikum ahlal bait yaya ake yin salati a gare ku ya ku mutanen babban gida hmm. ya ku ahlul bait ya ake salati a gare ku fa inna allaha qad allamana kaifa nusallimu alaikum. domin lallai Allah ta'ala ya sanar da mu yadda za mu yi sallama a gare ku assalamu alaikum ya rasulallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai dai gashi nan ala allahumma salli ala muhammad sai ce ku ce ya Allah kai salati ga muhammad wa ala ali muhammad da kuma iyalan muhammad kama sallaita ala ibrahim kamar yadda kai salati ga ibrahim kaga a wani waje kuma kama sallaita ala ali ibrahim ko me bambanci da kama sallaita ala ibrahim da kuma kama sallaita ala ali ibrahim akwai bambanci kamar yadda kai salati ga iyalan ibrahim kenan banda ibrahim din in an ce ali ibrahim haddashi? Haddashi. hadda to nan kuma kai ya ce kamar yadda kai salati ga ibrahim an gane a wata ruwaya kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim hmm, in gane wannan ko a anan wajen kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim in innaka hamidum majid ko to can da aka ce kama sallaita ala ibrahim ala ali ibrahim in an ce ali ibrahim ibrahim ma ya shiga ciki ya yi daidai da maganar alkur'ani da Allah ke cewa ka da'a bi ali fir'auna wanda zai wallazina min qablihim kazzabu bi ayatina ha fa ahlaknahum bi dhunubihim Allah ce al'adarsu kamar al'adan ainihin iyalan fir'auna ne da wa'anda suka zo gabaninsu kan zabo bi ayatina sun ƙaryata ayoyinmu fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su da zunubansu Allah ya halakar da iyalan fir'auna shin su kada ya halakar iyalan ko haka shi a wata aya Allah ce fa ahlakna ala fir'aun innahum kanu min qauma su'in fa qauma innahum kanu fasiqin to lalle mun halakar da mutanen Ibrahim sun kasance miyagun mutane ko fasikai miyagun mutane ne su kai su Kuma ji wani ayi so daga in an ce ali Ibrahim annabi Ibrahim shi ma ya shiga A gani. amma in aka ware kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kowanne daban-daban ne idza iftaraka wa idza ishtama'a kuma ji wani ko haka na'am Allahumma barik ala Muhammad ya Allah kai albarka ga Muhammad ko ya ce ka ƙara yin albarka don dama ya riga ya albarka na'am ko kamar Allah da ya ce ma annabi ne ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tudil kafirin wal munafiqin ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah sai tsoron Allah ne wa iyaz billah ana nufin ka ƙara jin tsoron Allah dan ma kana jin tsoron Allah ku fahimci wannan to nan ma ya Allah kai albarka ga Ibrahim ya ga Muhammad ya Allah ƙara yin albarka ga Muhammad dama annabi Muhammad mai albarka ne wa ala Muhammad da kuma iyalan Muhammad din kama baraka ala Ibrahim kamar yadda ka yi albarka ga Ibrahim wa ala ali Ibrahim da iyalan Ibrahim innaka Hamidum Majid lalle kai abin yabo ne mai girma an gane wannan ko to kaga a nan wajen mun ga nau'i nau'i na salati guda biyu to akwai nau'uka masu yawa dangane da salati mai san ƙarin bayani ya koma zuwa ga sifar salatin nabi na al'allama nasiru dinin albani ya kawo nau'i nau'i na salati ga annabi wanda suka inganta ina basan gane wannan to saboda haka wancan a can wajen an ce mu ce Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zuriyati nan kuma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wai su wane ne ahlul bait su wane ne ahlul bait ali muhammad nan kuma an ce mai su wane ne Ali bait kaga su ne matayensa da kuma zuri'ansa an gani wancan hadisi ya fassara mana su matayen annabi Ali bait ne zuriyansa zama Ali bait ne so a ita ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya zo ne a dunkule mujmal to idan ana buƙatar a san su wane ne ali Muhammad din ne a zuwa azwajihi wa zuriyatihi domin yan shi'a suna ƙoƙari su ce yan manzan Allah ba a halin baiki ba ne. wannan shi ne fahimtar shi'a shi'a suna kore mata yan annabi kawai sun ce a halin baiki a wajen shi'a kawai sune ali aliyu alu aliyu iyalan aliyu bin abi talib an gani su a wajen su ali aliyu ne kawai halin bait sun kore ali sun kore ali ja'far sun kore ali abbas wanda waɗannan gaba ɗaya su ne ahlul Bayt inda ahlus sunna wal jama'a hmm. A gane to su kuma shi'a suka ce kawai iyalan aliyu ne kawai kenan aqidar shi'a aqida ne na bangaranci tunda sun bangarantar da ahlul Bayt, dangin manzo Allah gaba ɗaya sun kore kawai sai dai ali aliyu kawai A gane to idan ka kawo in ka ce musu me kuka dogara dangane da cewa matayen annabi ba su daga cikin ahalul bait sai su kawo ma doron nasu alkur'ani an gane wannan ko wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allaha wa rasula inna ma yuridu allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yudhhirukum tadhira wannan shine hujjan Allah ya ce ma annabi ya ce wa mata annabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i littaqaitunna ya ku matayen annabi ko ba daidai kuke da sauran mata ba in kun ji tsoron Allah fala takza'ana bil qawl kada ku ringa lugubuita magana kuna lugubuita magana don ku janyo hankulan wasu mutane fa yatma allazi fi qalbihi maradun hmm. sai wa'annan wanda a cikin zuciyarsa wannan wanda a zuciyarsa akwai ciwo sai yayi kwaɗayin yayi sha'awan wa qulna qawlan ma'rufa ku faɗi magana magana wanda yake na alkhairi magana wanda yake dace da shari'a sai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku tabbata a cikin gidajenku wala tabarrajna kada ku yi fita irin na gayi gayi tabarrujal jahiliyatul ula irin fitan tabarruji na jahiliyan farko wa aqimna salata ku tsai da sallah ya kuma ta annabi wa atina zakata ku bada zakka wa atina Allah wa rasula Sai ana magana da wani irin nuni ne wannan a gane a menene wa aqimna salata kaga nunin niswa hmm. wa atina zakata nunin niswa wa adina Allah wa rasula nunin niswa to sai Allah yace ce menene inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ankum rijisa me ko Allah yace ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankunna rijisa Allah ya kamata ya ce ne an kunna to tunda da ce an kunna bai ce an kun kenan ba ana magana mata annabi bane an gane an riga an gama an gama da magana annabi daga can inda ake cewa wa atina allaha wa rasula iyakacin nan nan ne aka gama da maganar matan annabi yanzu wannan sabon magana aka fara yi shi'a inna ma yuridu allahu li yuziba ankum rijsa ala albayt kawai Allah yana nufi ne ya tafiya muku da tafiya ku mutanen babban gida wa yudhirukum tadhira kuma ya tsarkace ku ga ya tsarkakewa suka ce nan wajen an yi amfani da kum wanda kuma shi kum zamiri ne na maza ko ba ka ba nan to da wannan dai shi aka ce nan ba ana nufin mata annabi bane to tambayar da aka musa ka ce to wannan magana da kuka kawo din nan inna ma yuridu Allah shin an taba yin magana da inna ma kawai ba tare da akwai wani magana farko ba ga duk wanda ya san ka'ida na balaga an gane ba zai yi ko a fara magana da inna ma ba kawai dole sai akwai wani magana da aka fara da shi kawai a ce kawai abin da Allah yake so shine ya biya muku da datti bai kawo magana an gane amma ka duba siyakin magana Allah yana magana kan matan annabi ne cewa lastunna ka ahadin minan nisa ku ba kaman sauran mataye bane in kun ji tsoron Allah kaga nan bai ce musu nasiha ana so ne a tsarkake su idan sun kiyaye wannan ka'ida din za su samu tsarki daga wajen Allah nan ana so ne wato ai musu nasiha a nuna musu abinda in sun bi shi za su samu tsarki an gane da Allah ce kada ku ringa ta magana in sun kiyaye nan sun samu tsarki ta nan bangaren ko sannan ku tsaye da sallah in an tsaye da sallah yaya inna salata tanha anil fahsha'i wal wal munkar khudh min amwalihim sadaqa tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhi ashe da sallah da zakka yana tsarkake mutum daga zunubai san Allah ya gaya wa mata annabi su aikata abin da sun aikata za su samu tsarki sannan sai ce wa hadi ina Allah wa rasula to idan suka yi da'a ga manzo Allah gaba ɗaya fa kaga wannan shine malaman balaga ke kira zikrul am ba'd al khas sai da ya gama ambatan ku tsaye da kaka kuli gurbe ta magana in suka bi wannan ba sun yi biyayya ga Allah ba tsaye da sallah da zakka da yin da'a ga Allah da manzo duk menene shi duk biyayya ga Allah da manzo ne kaga tambo sai Allah ya ce wa adina Allah wa rasula wanda duk wacce magana ba yana daga cikin da'a ga Allah da manzo idan kun yi da'a ga Allah da manzo za ku samu mai arki sai Allah ya ce to me yasa Allah ya ce ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi da'a ga Allah da manzo kada ku dinga lugubi ta magana sai ta yi dalili inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum rijsa alal bayt hmm. abinda Allah yake nufi da yasa yake muku haka shine domin ya tafiye muku da dattiya ko mutanen babban gida ku ji dalili Allah ya kadan ya tafi yawa matan annabi da datti wa yutahhirukum tadhira kuma ya tsarkake ku tsarkakewa to shi a zai to eh mun ji in an ba haka maganar ya dace da siyaki amma a koma ga damirin mana ai ba a ce an kunna ba za ka ce an kun kuma an kun an san maza ne sai to amsa a nan wajen shine idan aka samu maza ɗari aka samu mace ɗaya ko an samu mata ɗari aka samu namiji ɗaya da wanda miri ya za musu magana da namiji yanzu Allah da yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiiu laha wa atiiu rasul shin maza kawai ake magana ai in aka samu mata miliyan aka samu namiji ɗaya kawai a cikin su za a yi amfani da wawul jama'a ne kun gane wannan ko na'am to kasancewa an ce an ankum wannan bai kore a ce ana nufin matan annabi suna cikin ahlul baiti ba mun gane ballantara a cikin alkur'ani duk inda Allah ya amfani da ahlul bait yana amfani da dabirin maza ne duka wannan shine ainihin uslubi na alkur'ani Allah ta'ala da yake magana da matan annabi Ibrahim alaihi salam Allah yana musu albishi za su samu ɗa gashi alhali sun tsufa tukub tukub sai take cewa ita saratu ya wailata a alidu ana ajuzun wa hadha ba ali shekha inna haza la shay'un ajib mm. tace ya kai tuna zai yi in haihu alhali ina tsohuwa tukutuku ga miji na shi ma ya riga ya gaji ya tsoho da tukutuku lalle wannan abun mamaki ne kwarai da gaske sai Allah ya ce qalu ata'ajirina min amrillah suka ce shin kuna mamakin al'amarin Allah ne sai mala'ika ya ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt rahaman Allah da albarkar shi ya tabbata a gare ku ya ku mutanen babban gida shin har da saratu a cikin goban da ita shin da wa ma ke magana to rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait kaga da ake magana da ahlul bait ya ka sa maza a nan wajen sannan kuma ga mahaifiyar annabi Musa lokacin da ainihin wato fir'auna wato ya ɗauko annabi Musa ya kawo gida ai annabi Musa ya ki karɓar nonon kowa ana ta neman wanda zai karbi nono ya ji karba a lokacin nan sai ita ‘yar uwar annabi Musa ta je wajen ainihin gidan Fir'auna, ta ce, ta san matar da idan an kawo ta in ta ba shi nono zai amsa. Ka ganin Fir'auna inda mai hankali da zai ce, ya gaya miki zai amsa? To Fir'auna bai gano ba, sai yana rawan jiki a kawo mai matar. shi ne aka ce ita tana cewa ga maganar ta tana cewa hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun shin ba kwa so nuna muku shirye da ku zuwa ga mutanen gida wanda za su rene shi a gare ku alhali su suna yin abin da ya dace gare shi za su yi abin da ya dace za su yi nasiha a gare shi sai fi ya ce muna so farazadna ubi kaga farazadna hal adullukum ala ahli baiti yafulunahu hmm. ahli baiti hu an yi amfani da wawul jama'a ba ce hu ba ya hu na yakfulunahu hu na hum lahu nasihun an gane kaka sai aka yi amfani da wannan ga kuma inda Allah ke cewa hal taka hadisu Musa izra anara fa ne li yin kusu wace sai ta ahli ya nan matar shi lokacin shi da matar shi ne sai ya ce wa matar shi in kusu in ni anas tunara ku jira ni na ga wuta la'alli atikum minha bi Au aw aw ajida ala nari huda haka din nan wajen an yi amfani da me to shi ma nan inna ma yuridu Allahu li yuhiba ankum rijsa shi ma haka ne an gane wannan ko to kaga da wannan kenan wato dan an an fada haka wannan ya zama raddi ga shi'a ba ana nufin cewa kawai matan annabi ba ahlul bait bane wannan aya ya tabbata mana matan annabi suna cikin ahlul baiti an fahimci wannan ko to wannan shine na'am حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الملحاد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كربونا ابن عباس صلى الله عليه وسلم يدعي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوز الحسن والحسين ويقول النبي يا كسر شيء yana yin tsari yana neman tsari ga Hassan da Husaini yana cewa inna abakuma kana yu'awwidu biha Isma'il wa Ishaq lalle mahaifinku wato Isma'il da Ishaq wato iyayenku sun kasance suna yin ta'awizi da ita annabi Isma'il yana neman tsari da wannan zikirin haka nan annabi Ishaq shi ma ga zikirin nan a'udhu bi kalimatin ta tamma wannan shine zikirin annabawa kenan a'udhu bi kalimatin ta tamma ina neman tsari da kalman Allah kalmomin Allah cikakku min kulli shaytanin wahama. daga kowane irin shaytan da kuma kowane irin kwaro asalin hama su ne dabbobi masu guba hmm. an gane wato dabbobi masu guba ka ce a'a ba wai dabbobi masu guba kadai ba duk wani dabba wanda yake da guba mai kisa idan dabba yana da guba mai kisa to shi su ne hama su ne hawa an gane amma wanda yake da guba amma guban baya kisa ba a sa shi daga ciki an gane ku to wasu ka ce a'a ana kiran wanda wanda yake da guba baya kisa ana kiran shi as-sawam ko as-kiwam wanda kuma yake da guba mai kisa hawam amma an gane wasu ka ce kai da abin da ake nufi duk wani halitta duk wani halitta wanda yake nufin mutum da mummunan abu ya shiga cikin hamma kun gane duk halittar da yake nufin mutum da mummuna abu ya shiga cikin hamma saboda kaga wannan babu mamaki da kaga malamai masu rukuya suke amfani da shi wajen kokarin fitar da ainihin shedanu daga jikin dan adam an fahimci wannan aiki wa kulle ainihin lama sannan kuma da dukkan wani ido da wani ido mai saukar da sharri ga al'umma imamul khadabi yana cewa al-murad al-murad bi kullu da'in abin nufi da shi kowane irin cuta wa afa salimmu bin insan wanda ke sauka a jikin mutum kowane irin cuta da aiki wanda ke sauka a jikin mutum min junun na hauka an gane da sauran da cututtuka da sambatu da sauransu an gane duk wani irin aibi da ke sauka a jikin mutum yana cikin lama ainihin lama abu ubai na cewa asaluhu min almamtu ilmaman an gane qala lamma li'annahu arada biha zatu lamanin to da daga kowane irin kambun baka ko kuma kowane irin ido wanda yake mai zargi shi ma ana iya fasala shi a haka to kaga wannan zikiri ne wanda yake babba sosai wanda ya kamata dan adam ya ringa amfani da shi wajen neman tsari tunda kafin manzo Allah ma ya amfani da shi annabawa sun yi aiki da shi annabi Isma'il da annabi Ishaq suna yin ta'awizi da shi to shi ma manzo Allah sai yayi ainihin ruqya da shi yayi ta'awizi da shi ga Hassan da Husaini radiyallahu anhuma an gane ku na'am na'am babu qawluhu azza wa jalla babu maganan Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa wa nabbi'uhum an dayfi ibrahim ka ba su labari game da bakon annabi ibrahim izdakhalu alayhi a lokacin da suka shiga a garin shi ga dayfu ibrahim dayfu mufrad ne an mufrad ni mudaf ko zaifu oh. ibrahim yanzu bako ne guda daya an ce ka ba su labari game da bakon annabi ibrahim bai kuwa ce wa nabi'uhum an duyufi ibrahim hmm. ko to za ka ce daifu ibrahim an daifi malaman usul fiqh suna kiran wannan mufrad mudaf yau oh. mufrad mudaf ya ummu yanzu wannan ya shafi dukkan bakin annabi ibrahim kamar kamar ce hu bi aini na gan shi da ido na bi aini shin kwayan ido ɗaya na gani da shi ai na gan shi da idanuwa na guda biyu tusna ala aini ba yana nufin kwayan ido guda ɗaya bane mufradun mudaf ya ummu ya ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ya ku wanda kuka imani ku tuna da ni'iman Allah gare ku ni'ima daya ni'matan lahi mufradun mudaf ya ummu ai ya shafi duk abin da Allah ya mana na ni'imomi an gane wannan ko na'am saboda haka ka ba su labarin bakin annabi Ibrahim ga makari na maka babba in zakalu alaihi hmm. lokacin da bakin suka shigo gawa ga annabi Ibrahim alaihi salam wa qalu salama suka ce aminci suka yi sallama kasan ba haushe na cewa duk bakon da ya ma sallama to ba mutumin banza bane amma mutumin da ya afko ma gida ba sallama to mugu ne to da zaran kaga mutum ya shigo ma gida ya afko ma ba sallama wato dole ne mutum ya dan ji tsoro kai wani daga ina ka zo to wayannan bayan Allah sun shigo da sallama qalu salama yanzu ina iya shigo dakin kan ce salam zai iya cewa ban ce assalamu alaikum ba sai ni shigo ce salam kawai hal jaza ya halatta an gano wannan ko na'am ya halatta to da suka shigo suka ce suka yi sallama sai annabi ibrahim ya ce mai ala salamun qaumun munkarun yace aminci ya tabbata ga mutane wanda ba a san su ba ban san ku ba ku so ayi ka shigo mun gida haka an gane ku annabi ibrahim ya dan sha jinin jikinsa ya ga wasu mutane bai san su ba sun shigo mai gida an gane wannan ku shine annabi ibrahim yayi sauri ya je gida faraga ila ahlihi fa jaa bi ijlin samin yayi sauri ya karkata zuwa ga iyalansa ya zo da ainihin dan baraki wanda yake mai mai dan baraki wanda an gasa shi ko an soya shi mai mai an gane an gyara shi da kyau shi ne aka ce yana da kyau idan ka yi baki ka mutunta baki an gane wannan kaga dai wannan daga zuwa kawai an je an yi an samu dan baraki an yanka an gane wannan ko to a lokacin nan da ya zo hu ilayhim sai annabi ibrahim sai kawo wannan dan mariki gari sai ce musu bismillah ala ala ta'kulun hmm. shin ba za ku ci ba bismillah zo ku ci mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ko zo ku ci to sai suka gici da suka gici annabi ibrahim ya ga alaman ya ajiye abinci ba sa ci to wa'annan mutane yaya ko dai miyagu ne ko dai ya suke in kai ba ko ka kawo abinci ya ce za ka sha jinin jikinka an gano wannan ko fa aujasa minhum khifa hmm. sai suka dan saka sai dan saka wani tsoro a jikin shi qalu bi qalu la takhaf menene wa basharuhu bi gulamin alihi a wata aya la taqalu la tawjal inna nubashiruka bi gulamin alihi kace kada ka ji tsoro mun zo ma albishi ne da yaro mai hakuri a wani waje yaro mai ilimi a nani yaro mai ilimi ya za a yi ƙaramin yaro da ana ce mai haƙuri ana ce ƙaramin yaro mai ilimi har ya girma balle a san haƙurin da ilimin shi itibaru masu yakunu to malawan balaga suna kiran wannan itibaru masu yakunu wato an gaya mai nan gaba yaron zai girma in ya girma zai zama to mai haƙuri zai zama mai ilimi an gane an faɗi abin da zai kasance ne nan gaba to a lokacin annabi ibrahim da ya kawo abin kuka iki sai suka gaya su mala'ikun allah ne ya kwantar da hankalin shi an gano wannan ko suka gaya mai abin da ya kawo su da sauransu to wannan shi ne hikiman kawo shi anan ya kawo magana ne na annabi ibrahim alayhi da kuma ziyarar mala'iku zuwa gare shi mala'iku suna iya canza sifa suna iya zuwa akan siffar ɗan adam ga sanar sun zo akan siffar mutane amma kuma an kawo abinci sun ci an gane wannan ko yawwa a nan wajen shin idan mutum ya ji tsoro ya yi shirka an ce kan mu ji tsoro duk kuma gashi annabi ibrahim ya ji tsoro wani irin tsoro ne wannan wannan tsoro ne na ɗabi'a tsoro na ɗabi'a ba haramun bane tsoro na ibada shine haram Na wa qala ibrahim na'am la tawjal la takhaf yace la tawjal kaka ji tsoro hmm. wa idh qala Ibrahimu rabbi arni kayfa tuhyi al mauta a lokacin da ibrahim ya ce ya ubangiji ka nuna mun yanda kake rayar da matacce Al'aya. eh ka nuna mun yanda kake annabi ibrahim nan yana tambaya ne game yanda ake rayarwa ba wai yana nufin cewa Allah ba zai rayar da matacce bane a nuna mai yanda Allah ke yana so ya ga yanda ake yi ya yadda ana rayarwa amma yaya ake yi an fahimta ko sai Allah ya ce mai awalam tu'min hmm. da kake tambayan yadda ake rayar da mace matacce baka yi imani bane Allah ya ce bala walakin li yadma inna qalbi a'a ni ina so ne in san yadda ake rayarwa dan zuciya na ƙara samun nutsuwa na yadda Allah yana rayarwa amma yaya ku gane wannan ko yaya yake rayarwa kamar na yadda bature yana yin jirgi amma yaya yake yi shin in ka tambayi yaya ya nuna kana shakka ne kana so ne a nuna maka a ganin da kake yi amma kayan da ana yi din an gani na'am haddathana ahmad ibn salih haddathana hmm. ibn wahab qala akhbarani yunus an ibn shihab an abi salma ibn abd alrahman wa sa'id ibn abi salma ibn abd da sa'id bin musayyab an abi hurayra radiyallahu anhu daga abi hurayra Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi ya ce nanu a haƙƙu bi shakki min Ibrahim, mu muka fi cancanta da shakka fiye da annabi Ibrahim, yanzu eh, in har ma shakka ya halatta, hmm. to mu muka fi cancanta mu yi shakka fiye da Ibrahim, in har annabi Ibrahim ya yi shakka kenan fa? Hmm. in har annabi Ibrahim ya yi shakka, to mu muka fi cancanta da shakka fiye da shi. Na'am, iz lokacin da annabi Ibrahim ya ce, Rabbi arini kaifa tuhyi al-mauta. ya ubangiji ka nuna min yadda kake rayar da matacce ala awalam tu'min Allah ya ce dama baka yi imani bane ya Ibrahim ala bala wannan al-istifham li menene shi eh shin nan wajen tambayar da ake istifham Allah yana tambaya abin da bai sani bane a'a Allah yana so annabi Ibrahim ya gaya ma al'umma ne saboda mutane su sani hmm. shin baka yi imani bane kaza sai annabi Ibrahim ya faɗa a'a na yi imani hmm. sarwace su aiga annabi ibrahim ma yana shakka shi sa sai Allah ya yi tambaya dan ya bada amsa duniya ta ji an gano wannan ko saboda haka shin baka yi imani ba ne, ta a'a hakika na yi imani walakin ma ina kalbi. ina tambaya ne don zuciya na ya samu natsuwa Ka kaga nan wajen babu shakka dan dama Allah ya tambaye shi shin baka yi imani ba ne yace na yi imani to idan har ya imani akwai shakka kenan kaga babu shakka to nan da manzo Allah ya ce mu muka fi cancanta da shakka fiye da Ibrahim ba suna nufin in har ma ibrahim ya yi shakka an kuna ganin ibrahim ma ya shakka mu muka fi dacewa mai shakka nan manzo Allah yana bada kariya ne ga annabi ibrahim an gane wannan ko in har ma ya yi shakka kamar ka ce in har ma malam wani ya yi to ai ni ma zan iya yi ni na fi dacewa ma in yi kun gane nan ba yana nuna cewa annabi ibrahim zai shakka bane ko shi zai shakka to shine malamai sun tattauna wannan al'amarin sosai da sosai a nan wajen kamar an samu wasu kamar magabatan mu salaf sun ce me ake nufi da shakka a nan wajen tun da ka duba zahirin magana da yaƙi magana annabi ibrahim bai shakka ba ko to wasu mutane sun ɗauki hadisin ala zahiri suka ce kana zalika ƙabalar nubuwa wai wannan magana da annabi yace ni na mucancanta da shakka ya kasance ne kafin annabta kafin ya zama annabi yayi wannan magana a to kafin ya annabi zama annabi sai ce ni na fi shakka ni na fi dacewa shakka kafin ibrahim fiye da ibrahim wannan magana fiye ma fiye to shine ai kaga an saukar da qur'ani ne bayan ya zama annabi ayi. to wasu kuma sannan kamar imamu tabari rahimahullah ya dauke shi ma ala zahiri amma ya sanya sababinsa faruwan wasu wasi na shedan wasu wasi na shedan yana iya afkowa ga ga kowane irin annabi kamar wasu wasan ya dan zo ya afko daga bayan sai Allah ya kore shi a zuciyarsa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna halqa shaytan fi umniyati an gane shaytan na iya dan jefa wani abu a cikin zuciyar annabi daga bayan sai Allah ya gusar da shi da gaggawa ana kiran wannan khawadirul qalb hmm. akwai akwai khadira sannan akwai akwai akwai akwai akwai azumi an gane abu yana da iya dan zuwa zuciya kai, dan afko daga baya sai ka kore shi to wannan ba wai shakka na hakika wanda ake nufin shakka mutum yana shakka akan al'amari ba a shedan ne zai dan koro maka wannan waswasi daga baya wannan waswasin ba zai tabbata ba an gane sannan kuma wannan waswasin ba zai girgiza imanin ka wanda yake tabbatacce ba sannan a abinda aka dogara cikin wannan shine abinda ainihin wato abi Hakim ya karbo da hakim ta hanyar abdulaziz al-majishun hmm. an muhammad bin al-munkadir an ibn abbas cewa arja aya fil qur'an hadhihi al-aya ayar da yafi kawo kauna a cikin qur'ani shine wannan wa iz ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mauta al-aya ibn abbas yace hadha lima ya'ridu fi sudur wa yuwaswisu bihi shaytan hmm. wannan ga abin da yake bijirowa a cikin zuciya shedan dan sa waswasi daga baya sai sai a ainihin imanin mutum ya kore shi an gane faradiyallahu min ibrahim alayhi salam bi an kala bala annabi ibrahim ya ce bala amma annabi ibrahim kenan bai yi shakka ba an gane wannan ko sai wasu suka ce kuma kaman ainihin ada ibn abi rabah an tambaye shi game da wannan aya sai ce wato dakhala qalba ibrahim a ba'da ma yadkhulu quluban nas hmm. wato ya shiga zuciyar Ibrahim ba'adu ba'adu maye da hul wa ma da hul quluban nas sashen abin da yake shiga zakatan mutane shine dan waswasin da yake dan afkowa daga baya sai imani ya kore shi qala zalika sai ya faɗi wannan an gane wannan ko to sannan wasu suka ce a'a wannan abin ya faru kafin Allah ya masa wahayi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim wa ya fi daraja na ba san gane kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen fiyayyen manzanni gaba daya ijma'an an gane ko sai dai abinda aka ruwaito daga wasu daga cikin mu'tazila masu ganin annabi Ibrahim ya fi daraja fiye da annabi Isma'il a fiye da annabi Ibrahim a fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gane ai amma da yake daidai kamar yadda manzo Allah ya ce mana ana sayyidul awwalina wal akhirina wala fakhara ni ne shugaban mutanen farko da na ƙarshe babu alfahari kaga manzo Allah ya faɗi wancan magana ne kafin ya san cewa ya fi annabi Ibrahim daraja shi a farkon al'amari ya ɗauka annabi Ibrahim ya fi shi daga bayan sai Allah ya sanar da shi a cikin manzanni gaba ɗaya ba mai daraja irin shi an gano wannan ko shi yasa ya ce in har ma annabi Ibrahim ya yi shakka a kaddara ma ya yi shakkan balle bai yi ba to mu muka fi cancantawa mai shakkan in har ya yi balantana bai yi ba an fahimci wannan ko na'am to haka wannan shine abinda malamai sun fassara shi da hanyoyi daban-daban daban-daban misali to saboda haka amma wannan shine dai fassarar da yafi kusa an gane kamar yadda wasu daga cikin malaman arabiya suna cewa wato af'al yakan zo don kore ma'ana ga abubuwa guda biyu kamar misalin ce ahum khairun am qaumu tubba'in shin sun suka alkhairi ko mutanen tubba'in shin kafiran maka suka fi alkhairi ko mutanen tubba mutanen tubba su makafirai ne kafiran maka ba kafirai ne zuwa suka fi alkhairi yaya a cikin sako mai alkhairi a ciki amma Allah sai ce ahum khairun am qaumu tubba'in shin su suka fi alkhairi ko mutanen tubba ai la khaira fil fariqaini ai babu alkhairi ga bangarorin guda biyu an gani misalin magana mai magana ya ce a khairun min fulani a shedan shedan ya fi wani alkhairi shi shedan na da alkhairi a shedanu khairun min fulan ai la khaira fihi ma ai babu alkhairi ga su biyun an gane to akan wannan ma'ana ce wanda annabi yayi nahnu ahqqu bi shakki min ibrahim ai ma'anan shi la shakka indana jami'an ai babu shakka a wajen mu duka an gane da ni da ibrahim gaba ɗaya ba ma shakka an gane wannan ko to sun kawo wannan duka malamai dai sun tattauna akan al'amarin kuma sun yi bayani kamar yadda ya dace na'am ah, wa yarhamullahu luta sannan kuma Allah ta'ala yayi rahama ga annabi lut daga kana ya awi ila rukunin shadid hakika ya kasance yana tattara zuwa ga rukuni mai karfi an gane annabi lut ya tattara zuwa ga rukuni mai karfi nan manzo Allah yana yana bada amsa ne kan abinda annabi lut ya faɗa lokacin da annabi lud yayi baki yayi bakin mala'iku mala'ikun nan sun sa sun zo da sura irin na mutane a lokacin sai matarsa ta kunna hayaki dama da zaran an kunna hayaki kamar tana nuna wa ainihin mutanen garin ne annabi ibrahim yayi baki maza ku zo ku yi amfani da su annabi lud annabi lud yayi baki maza zo ku yi amfani da su an gane wannan ko a lokacin nan sai ainihin ta kunna hayaki ne kawai sai ga mutanen nan sun zo da yawa suka zo da yawa suka ce ma annabi Ibrahim annabi Lut kawai ya fito da wayannan mutanen ya fito da shi sun san abin da yake nufi kawai annabi Lut yake ce musu haula ibanati wannan aka halu lakum ga ƴaƴa mata ku aure su shi fi tsarki a gare ku sun fi tsarki a gare ku fiye da maza kada ku rinda takan maza babu kyau suka ce annabi lut ya miƙa musu wayannan mazan bakin da yi ko mala'iku ne Shi ne annabi lut ke cewa an na libi kun kuwa au awi ila rukunin shadi. Hmm. da a ce ina da ƙarfi dangane da ku da a ce ina da ƙarfi da zan iya iya hana ku wannan abu da na hana ku Au awi ila rukunin shadi. ko idan na tattara zuwa ga wani rukuni ina da wani ginshiki wani abin da ya karfafa ni kamar ina da dangi idan ina da dangi da mabiya masu ƙarfi wallahi da na hana wannan abu amma ban da kowa daga ni kaɗai ne kawai yanzu ba zan iya faɗa da wa'annan mutanen ba sai suka zo za su shiga wajen bakin nan dan a lokacin bai san ma cewa wayannan bakin mala'iku bane yasa hankalin shi ya tashi yayi baki gashi za a wulakanta bakin za a yi ma bakin fyaɗe shi ne ke cewa da ina da ƙarfi ko da ina da dangi masu ƙarfi da na tattara zuwa ga wani rukuni mai ƙarfi wallahi da na yaki wa'annan mutanen kun gane Kina a nan wajen jihadi idan idan ainihin kafirci yayi ƙarfi, kuma ana cutar da musulunci ya zamanto kai baka da ƙarfin da zaka yaki kafiran me kamata ka yi shin kai kunan bakin wace ga dai annabi lut alaihi salam ya nuna shi ba zai iya fada da wayannan mutanen ba sun fi shi ƙarfi. da yana da ƙarfi, wallahi da ya yake su an gane wannan ko to kaga anan wajen jihadi baya zama wajibi ga mutum sai in yana da kudura idan mutum ba shi da kudura babu wanda ya ce ka ɗauki makami ka ce za ka yi yaƙi. an gane maimakon ka taimaki musulunci za ma ka rusa musulunci ne annabi lut a wajen da ya gaba shi da ƙarfi sai ya sanya wa sarautar Allah ido an gane wannan ya ga me Allah zai yi to shi ko manzo Allah yana faɗin cewa kai Allah ya rahama ga annabi Lut ai shi lakar da ya awi ila rukunin shadid hakika ya kasance ya tattaro yana tattarowa zuwa ga rukuni mai karfi mutumin da ya dogara ga Allah akwai abin da yafi wannan karfi wa man tawakkal ala Allah fa huwa hazzu saka ai ai annabi Lut yana da rukuni mai karfi tunda har ya rike Allah ai magana cewa ainihin law anna li bikum quwwa aw awi ila rukunin shadid bai taso ba sai suna ganin cewa annabi nuhu hankalin shi ya tashi ne yafi annabi lut hankalin shi ya tashi ne saboda abin da ya gani shi yasa ya manta da wancan magana ya faɗi wannan wanda ce ba mantawa yayi ba yana nufin da yana da ainihin madogari na zahiri da yana da sojoji ai ko mutum yana da Allah ba zai je ya dimfari kafirai ya yake su ba ko ko kana da Allah kai kadai ba za ka ce za ka je ka dimfari America kai kadai ka rike ainihin bindiga AK47 za ka je ka a Amerika. cikin minti nawa sun yi clearing ɗinka ina ba san gane to shi annabi Lut yana magana kan zahirin magana ne da yana da jama'a da dangi masu ƙarfi da ya yake su kenan mai da'awa yana buƙatar ɗalibai masu ƙarfafa shi an gane shi kaɗai ba zai iya yaɗa da'awa ba yana buƙatar mataimaka shi yasa Allah ta'ala shi ma kanshi wato ya Allah da ya ba annabi nasara Allah ya bashi nasara ne ta hanyar taimakon Allah sa'annan kuma taimakon sahabbai hmm. huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin Allah shi ya karfafa ka da taimakon sa kuma ya karfafa ka da mu'minai to shi abin da annabi Lut ke nufi kenan shi kuma manzo Allah sai ya koma zuwa ga bangaren ai ya rike abin da ya fi karfi tunda ya rike Allah to ya jira hukuncin Allah kawai an gane wannan na'am na'am walau labistu fi sijni tula ma labisa yusuf da na zauna a cikin kurkuku tsawon abin da annabi yusuf ya zauna a kurkuku la'ajabtu da'iya da na amsa wa mai kira wane ne mai kiran da zai amsawa da na zauna a kurkuku tsawon abin da annabi yusuf ya ya zauna da na amsa shi annabi yusuf bai amsa ba amma shi da shi zai zai dade a kurkuku irin dade wani annabi yusuf shi da ya amsa an gani wato an ce mai ya yadda a fito da shi daga kurkuku sai manzan Allah ya ƙi yadda a sai annabi Yusuf ya ƙi yadda a gani amma shi manzan Allah na cewa ni da na gaggauta amsawa fitowa daga kurkuku an gane ku a a wato wala ma qadamtu talab al bara'a ay la asra'tu al ijaba fil khuruj min as sijn ai da na gaggauta amsawa dangane da fita daga kurkuku kuma wala ma Ƙaddamtu talabal bara'a da ban gabatar da neman bara'a ba annabi yusuf ya ce shi ba zai fito daga kurkuku ba dole ne sai an kubutar da shi an tabbatar da ba wai an fito da shi ne haka nan kawai a an tabbatar ba shi da laifi sai an tabbatar ba shi da laifi sannan a fito da shi sannan zai yarda to shi sai manzo Allah ya ce shi da shi ne ya zauna irin daɗe wanda annabi yusuf ya ya saɗi sosai a kurkuku da ya amsa mai kira mai kiran da ya ce mai da ya amsa mai kiran da ya ce mai ya fito to shi annabi yusuf da aka ce ya fito bai fito da gaggawa ba duk da cewa gashi ya daɗe a kurkuku to shi manzo Allah ya ce da ya fito da gaggawa an gane wannan ko kaga annabi ya siffanta annabi yusuf da tsananin haƙuri yana da tsananin haƙuri tunda bai yi gaggawan fita ba a kai yana so sai an wanke shi an nuna ba shi da laifi ban da laifi za a fitar da ni sai eh, baka da laifi sannan a fitar da shi a gane to yanzu manzo Allah yana nuna annabi Yusuf ya fi shakuri an ce manzo Allah ya faɗi wannan ne tawazu'an ya faɗi wannan babin tawazu da manzo Allah shi ne shugaban manzanni gaba baki ɗaya. a gane shi kuma tawazu'u baya kayar da martaba na mutum mai daraja yana ƙarawa yana mai daraja daraja ne wanda ce kai ba fasaran kenan ba an ce wannan yana daga cikin jinsin maganar manzo Allah da yake cewa la tufaddiluni ala yunus kada ku fifita na akan annabi Yusuf annabi Yunus saboda manzo Allah ya fahimci wasu suna dan wulakanta annabi Yunus sai yayi wannan magana kaman in kaman manzo Allah kira ya fahimci ana ana dan na wulakanta annabi Yusuf ana daukar annabi Yusuf shi ba kowa bane shi yasa ya faɗi wannan magana din an gano wannan wanda ce a'a annabi ya faɗi wannan magana ne kabala an yi alama annahu afdalu min aljami ya faɗi wannan magana kafin ya san cewa shine fiyayyen annabawa an gane ya faɗi wannan magana kafin ya san shi ne fiyayyen annaba amma daga baya da ya sani wannan magana ba ta na'am hmm. insha Allah kenan can inda aka ce 'ya'yan nan ya nuna kenan jikoki za a iya cewa ƴaƴan mutum ke eh, jikoki ana sashi daga cikin ya'ya ce fa a wajen gado ai in babu ƴaƴa da mutum ya haifa jikoki suna gado a madadin shi a madadin ƴaƴa wa alaikum salam eh na'am eh, wai akwai tambaya da wani ke yi cewa fasin da ya wuce da muka yi magana kan cin abincin kirsimeti to sai wasu ka zo daga baya bayan mun gama wannan bayanin suke cewa yaya aka halarta cin abincin kirsimeti aka hana na maulidi sai mu ce yaya aka hana auren yar bidi'a aka halarta auren krista eh? nasin qur'ani shi yace auren krista amma qur'ani bai baka dama ka auren yar bidi'a ba an fahimci wannan ayi sannan kuma idan mutum ya yi ridda kaulan wahidan ba a cin yankan shi shine abin da yake rajis amma krista in ka duba krista kusan maganganun da yake faɗa zagin Allah ne amma Allah ya ware shi daga cikin kafirai ya ce a ciyan kan shi Allah ne ya ware ba wani na ware ba Allah ta'ala bai ce a ciyan kan dan bid'a ba Allah bai ce a ciyan kan mushriki ba in dai mutum boka ya yanka ba za a ci ba amma krista in ya yanka za a ci kuma kaga da krista da boka duka kafirai ne ba ka ba Mm. to Allah subhanahu wata'ala shi ya ware krista ya ware ainihin yahudu ya ba su hukunci na musamman ya nuna mana za mu iya cin yankansu sannan kuma za mu iya auren mai za mu iya auren 'ya'yansu wanda inda a hankalce ne kawai mutum ya yi tunani da irin nashi kwakwalwa ya yanke hukunci zai ce ba ya halatta mutum ya auri kirista in ma ka auri kirista to ka taimaka ne a zagi Allah kuma ka ɗauko zagin Allah ka kawo ɗakinka kai kana nan kana sallah tana rufe ido tana tana zagin Allah in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen a eh sanan kuma za ta kai coci waye zai kai ta coci kai malami ne ba salafi kana auren Cecilia za ta kai coci waye zai kai ta ba saka ce kun fahimci wannan ayi to saboda haka ba a kiyasin wannan Allah ne ya faɗa maulidi bid'a ne ba za ka haɗa abincin maulidi da abincin abincin kirismeti duk da bid'a ne shi ma amma Allah ya san da shi Allah ya san da shi yace wa da'amul ladina utul kitab yallu lakum wa da'amukum yallu lahum sannan Abu Darda da wasu daga cikin sahabbai su sun nuna cewa wannan abincin kirismeti ya shiga cikin wa da'amul ladzina utul kitabu hillul lakum sun ce za a iya cin abincin kirsimeti Allah ya ce mu ci abincin kiristoci yankansu alhali ya fi kowa sanin me suke faɗa Allah ya ce mu aure 'ya'yansu ya fi kowa sanin abin da ke cikin zuciyarsu na kafirci hmm. akwai masu cewa idan kirista ya ce bismillahi sai kirista ya yi bismillah sannan a ci mutumin da ya yi rinda bismillah zai zai amfani la in ashrakta la ya badanna na ai sawa'un ya yi basmala ko so ɗari ne ko bai yi basmala ba ta ɗaya ne eh. saboda ko ya yi basmala a cikin zuciyar shi akwai abin da ya kora basmala ɗin bai yadda basmala ɗin ba shi a wajen shi Allah uku ne to koda ya ce bismillahir rahmanir rahim yana nufin da sunan Allah uku da nake bautawa ashe in yayin yanka babu ruwanka da bincike kan maka ka tsaya kada a yanka ma gaban ka bali hankalinka ya tashi domin an yanka a gabanka sai hankalinka ya tashi don farko kalmar ma da zai fara amfani da shi sai ya tayi ma da hankali ce kawo ragon nan kashe shi yace ka kawo ragon ya kashe kaga mutum ya ce zai kashe rago kaga ya Allah shi kiyaye na'am bambancin shi shi ne abin abinda ake wanda ake tsara shi da da kafiya kuma kuma yana da ma'auni na gane shi an gane wannan ku? shi kuma gina da aka hana shi ne kiɗa wanda ake yin waƙe da kiɗa an gane ana kada jita ko ana kada piano ko ana kada ganguna ana yin shi to wannan haramun ne amma an gane musulunci manzo Allah ya ce za a samu daga cikin al'umma ta wasu al'umma da suke halatta zina kuma suke halatta arharini kuma suke halatta waƙe irin waƙen da ake kiɗa da shi suna halatta kayan kiɗa an gane so daga idan shi'ir ne shi in dai mutum abin da shi shi'ir kamar magana ne in dai mutum ya faɗi alkhairi babu batsa a ciki babu shirka a ciki babu ƙarya babu haramci babu balaga wannan ya halatta an gane wannan ko amma in akwai ƙarya akwai mubalaga a ciki akwai shirka akwai kaza to bai halatta ba so in dai mutum shi'ir kawai zai yi da kafiyansa da komai da komai misali da ma'auninsa amma babu kiɗa ya halitta. manzo Allah ma yana da mawaƙa. akwai Hassan bin Sabi mawakin manzo Allah ne akwai Abdullahi bin Rawaha mawakin manzo Allah ne akwai mata akwai wata baiwa Allah Khanasa ita ma ta yabi manzo Allah to duka a zamanin manzo Allah akwai mawaƙa wanda suke ba musulunci kariya suke ba manzo Allah kariya kuma suke waƙa dai dan ainihin wato waƙa kan tauhidi da sauransu to irin wannan manzo Allah bai zarge su ba sun shiga cikin inda Allah ke cewa illal ladzina amanu wa amilus salihati wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawun su mawaka halaka kuce bin su su ne masu waka wanda suke mubalaga kaga sun ce malam wani in yana tafsiri yanda ka san ka san ibn kasir kaga da jin wannan ai mubalaga kwata kwata bai dace dalibi zai yi malami ya auna dan malami a wannan zamani ce ibn kasir ko ya ce imamun nabari imamul fasiri in kuma a wajen hadisi ne sai ka ce imamul haki wani wani shi a ne ke bau ke hada malamin shi da imamul haki wai malamin shi wajen ilimin hadisi kai ka ce imamul haki ne kaga wannan ne mubalagat to irin nan waƙoƙi Umar kawun halaka ce bin su A tara Annahun fi kulli wadin yalimun Allah dina ta faɗin irin sifofin su sai zai ce illal ladzina amun sai dai wanda suka yi imani daga cikin mawaƙan wa zakarun wa zakarullah suka ambaci Allah da yawa wal tasaru min ba'di ma zulmi kuma suka taimaka wa musulunci bayan an zalunci musulunci suka ba musulunci kariya irin waɗannan babu matsala kan su irin su Abdullahi bin Rawaha irin su Hassan bin Sabit amma kiɗa yin amfani da kayan kiɗa da shi da sauransu haramun ne ko da bandiri ne ko da dufuf ne namiji ya ɗauki bandiri yana kaɗawa shi ma haramun ne mata ne kaɗai shari'a ta bada dama ta istisna'i za su yi amfani da ainihin dufo a wajen ɗaurin aure da ranar idi kala shi kenan kawai an gani Allah shi taimake mu na isu isu mata za su yi amfani da kayan kiɗa isu isu an gani kuma kada a ɗauka a waya a yada kada a ɗauka a tura cikin social media maza da mata gaba ɗaya kowa ya kalli mata ana musu kiɗa da da da mandiri suna rawa amma idan isu isu ne kuma ko ibn usaimin ya ce waken ya zama ba wake ne na irin na rashin kunya ba wake irin na mata kan tsatsu din nan kai daga bayan sai ce kai shi yana makiyawan matan su yi rawa irin su isu to wata mace za ta yi sha'awar mata yace yanzu kai yace an gaya mai cewa yanzu mata suna sha'awar mata yan uwansu yanda yadda namiji ke sha'awar mace wata mace in tana karereya sai wata mace ta yi sha'awa irin sha'awan da za ta yi sha'awan ta yi maɗugo da ita to sai ibn Uthaymeen sai ta hukufi asali kidan da kuma sai ta dan rawa ya halatta kamar kuma ga wani matsalan da zai iya janyo matsala an gano wannan ma adda ila al-haram fa huwa haram eh abin da zai janyo haram ya zama haram to amma dai shi wannan kaga tunda shari'a dai bata hana ba to sai a yi wa mata nasiha da ji tsoron Allah kawai shi kenan Allahu wa alaikum salam za ka iya jam'i duka ka shigar da su ciki za ka iya yi kuma ka gara ma ka gaba su da yawa za ka iya mako wanda shi kaɗin zai ka yi hmm. Allah gane da tawaga akan a eh su masu kida da waƙa sun shiga ciki na zina amanu ne irin sa Hassan bin Sabi da kuma duk mutumin da yake waƙe irin nasu Mm. inda mutum zai yi wake wanda babu kiɗa babu sabon Allah ciki babu ƙarya babu mubalaga ba kaza ba kaza a gani. kuma wannan shi ke da wuya gaskiya ni ina kyama sosai in ga a hata masu waka na salafiya sun suna yin waken ga wani malami in baka san malamin ba za ka ba malamin wani matsayi sai ga malamin da suke yanzu sai kuma ka san ilimin shi sai ga sun ba shi wani irin matsayi wanda ya wuce tunanin dan adam ya kamata za su yabe shi su yabe shi da kawai abin da yake tare da shi kuma yadda ai amma har yanzu ni ban ga wanda ya waƙe mutum ya waƙe malami ya ba shi haƙƙin shi ba sai dai ya yi mubalaga ya wuce gona da iri to ya kamata tun da mawaƙa ne na salafiya to a wajen wake a wajen wake ma a yi salafiya E, lallai su ainihin jazama na duga yana fuskansu sai ga sun zo sun suna yaban malami in baka san shi ba za ka ɗauka malamin ila shi da su usaimin ma duk a'a da subbin ba zai san tsararrakin juna ne wala akwai wani wata malamar islamiyya yake wakewa malamar islamiyya gaza matsayin da ya bata malama kila wanda karatun da ta yi bai wuce ta iya fasara arba'una hadis ba arba'una hadis ba shikenan amma ya bata mata yana yabanta yana wake ta kaga irin wannan bai dace ba gaskiya to gaskiya mafi yawan mawakan mu suna wuce gona da iri wajen yaban malaman su to ya kamata mu yi jara akan wannan in za ka waƙe malami ka faɗa abin da ka sani na a akan shi an gani ni idan ana irin wannan waƙe wallahi tsigar jiki na tashi yake Allah ya sani in naga ana mubalaga ana ba wani ko ana bani wani matsayi wanda na san ban kai ba to abin yana tayar min da hankali an gani zan ce to shi mai me yaban nan da gaske yake ko kuma kawai dama yana kawai kawai yana so yayi ne haka nan Allah shi ke mu kenan idan an yi gaban malami ya inkari kenan in an yi gaban malami ya ce shi gaskiya bai kai ba ya faɗi gaskiya wannan yaban da aka yi ya fi ƙarfi na eh, ni ban kai imamul bayaki babban ma in an kasa ilimin bayaki dubu da wuya na kai na ba hamsin nashi eh insha Allah za a zagaya neman taimako kuma yadda aka saba sai bukatun tabi'in ya ayyuhan lazina amanu